'Yar yunibasiti 'yar jami'a kenan fa, littafi na goma sha huɗu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da ahalinsa sabonsa. da wanda suka bisha ta farki madaidaici a daga yanzu har zuwa ran tashar amma littafin yar jami'a littafi na goma sha hudu yayin da littafin da ya gabata na goma sha uku mun dakata ne daidai inda yanda ya gama lura Samir da kofofin kan beauty sun riga da duk sun gama kullewa da munanan kalaman da yake jifarta da su ga wasu zafafan hawaye da suka kasa tsayuwa a kumatunta yasa shi miƙewa fusaci fusace har yana buge ƙafarta ta hagu, ya yi gaba ya barta nan jiki bishi cike da damuwa. A littafin da ya gabata masu saurare a wurin ne muka dakata ni da ku yanzu kuma sai mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba daga Cike da damuwa tare da dana sani haka Beauty ta miƙe ta nufi cikin gida a cikin mawuyacin hali. Shiru ta samu gidan wanda hakan ya tabbatar mata cewa tsoho sun fita da Alhaji zagayen yamma don ya je motsa jiki. Bata zame ko ina ba sai ɗakinsu su don Dan Ladi, a ganinta wannan shine mafi kyawun lokaci da ya dace ta yi magana da Samir. Sallama biyu ta yi amma duk ciki babu wacce ya amsa mata, ga kuma takalman sa bakin kofa wanda hakan ya ƙara tabbatar da ita cewa yana ciki. Bata damu da jin hakan ba sai ma kamo labulen ɗakin ta ta rike ita bata shiga ba ita kuma bata koma ba. Sannan kuma bata leƙa ciki ba ta fara magana cikin murya ƙasa-ƙasa uwa mai raɗa. Na san ya Samir duk abin da kake kira ni kake kira da shi wallahi na cancanta amma ka yi wa girman Allah wannan magana ta zama sirri tsakanina da kai dan idan har sirri na ya tono a gidan nan wallahi na mutu na san dai zuciyarka akwai Allah a ciki ka ji kaina ya Samir tunda ka ga dai ban boye maka komai game da ni ba kai ma ka tausaya min dariya sosai ta juyo daga ciki har kana jiyo eh, sa? saboda dariyar mugunta can kuma sai ya nisa ya ce ohoho gaskiya yaro a kullum dai yaro ne ke baki ji kunyar ma aikata laifi ba sai ni kike roƙon na ji kunyar tona miki asiri aiki ɗauka asirin ki a fili yake yanzu dai ki shirya karɓar hukunci daga alhaji kawai cikin wani muhimmancin hali da mawuyacin hali na jin sunan da Samir din ya ambato ya sa ta yaye labulen da sauri ta afka cikin ɗakin tana faɗin kai wa Allah kai haƙu cak ta tsaya tsaye idanunta suka kafe waje ɗaya sakamakon tozali da idanta ya yi da samir kwance saman katifa daga shi seves da ƙaramin shot kasa ɗauke ido daga kallonsa ta yi wanda shi ma a tsorace tashi zaune yana ɗan kare jikinsa da hannu ganin abun ba na ba ne haka ya sa shi saurin miƙewa ya nemi jallabiyar sai zura sannan ya juya a fusace wurgo mata wani mugun kallo ya ce lafiya zaki shigo ma mutane ɗaki ko sallama babu a sanye beauty ta iya sauke kanta ƙasa don ba ta da abun da za ta iya cewa yanzu komawa samir ɗin ya gefe da gadon ya zauna ya yi shiru don girman Allah ya samir kai haƙuri mana tun ɗazan fa nake baka haƙuri ko don ka ga ana lallaɓa ka shine kake ta wani jamin rai cike da ɓacin rai beauty ke ɗaga murya tana maganar ba ta tsaya nan ba ta ci gaba da abinta to wallahi ka je ka je duk wanda za ka faɗawa ka faɗawa ka gaya masa tunda kai baka da tausayi kwata-kwata mutum baya jin roƙo ka je ka yi ta yi ka je ka ta yi ba damuwa juyawa ta ta nufi kofa sai faman bambami take ita ala dole rai ya ɓaci tana kai kofa bakin ta furta ba ma alhaji ba ka je ka gaya wa mai garin nan ma gaba ɗaya shine za ka nuna min cewa kai sunan ka samir ya yi labulen ɗakin ta a zuciya za ta fita ta ji ta yi karo da mutum tsaye ƙara kai hannu ta yi beauty ta yi labulen baki ɗaya karab ta dawo baya ganin tsoho ta yi tsaye gefensa alhaji dukkaninsu fuska babu wani annuri musamman ma alhaji karsowa cikin ɗakin su kai baki ɗaya kafin kowa ya ankara ji kake tas tas alhaji ya kai wa beauty wani zazzafan mari su lulu beauty ta yi nan wajen ta zube ƙasa mammiya wani irin tsalle samir ya yi sai gashi gaban beauty yana jijjiga ta amma ina babu alamar motsi take duk wani launi na samir ya rikide daga fari zuwa ja don rikita ganin yadda ta kafe ganin yadda ta kafe ba ta motsi ya sa tsoho fashewa da kuka yana faɗin wallahi zuciyarka ta sa yau ka kashe min jikata ɗaya da bana da ta a doron duniya kuka sosai tsoho ke yana sambatu lura da haka da alhajin yayi yayi waje bai jima ba sai ga shi riƙe da butar ruwa a hannu baba ya gana na biye da shi domin bacci take yi ta ji abun da kukan tsoho ne ma ya tashe ta ruwan samir ruwa samir ya karba, ya shiga ya yafa mata inda Eh, baba ya, gana ke jijjiga tana kira. Wani gauron numfashi na wahala beauty ta saki a hankali kuma ta fara buɗe idanta Wani dishi-dishi ta fara gani har ta kai ga buɗe idanunta gaba ɗaya. sannu kowa ya shiga yi mata ita dai ba magana take ba sai gyaɗa kai hannu alhaji tsoho ya kamo ya ce tashi mu je waje mu ba su waje babu musu aka yi tashi bi su ya rage saura su uku baba ya gana ita ma miƙewa ta ita ce hajara bara na je na samu miki ruwa ki sha ko tana faɗin hakan ta fice Ƙara lumshe idonta ta yi, can ciki-ciki ta ji Samir ya ce, sannu. Ido rufe ta amsa mishi, daga nan kuma shiru ya biyo baya. Ƙarfe takwas daidai na dare, tsoho ne zaune gefen gefensa Alhaji sai sauran mutanen gida in ban da ɗan Ladi da duk yammacin yau baya gida. Gaba ɗaya suna zaune na ɗakin tsoho kamar yadda ya umarta. Bayan da suka gabatar da sallan isha'i sallama da salati suka yi, gafiyayyen halitta ya fara yi. wanda hakan yake nuna akwai wata muhimmiyar magana da zai yi sannan ya fara da na tara ku ne ba don komai ba sai don abin da ya faru a jikata hajjo duk da dai ba mu ji komai akan hirar da kuke ɗazu ba ke da yaran nan samir amma tun da har kike roƙon kada Allah alhaji ya sani haƙiƙanin gaskiya abun ba zai zama mai kyau ba don haka ba zan takura ku da sanin wani da sanin wani sirri ne game da ku ba sai dai yana da kyau duk yadda nake ji da ke hajjo ina ga kin in dai naga kin yi abu ba daidai ba na tsawatar miki don hakan shine mafi kula ƙololuwar soyayya na baki kula na hana kin abin da ba daidai ba shine abin da zan nuna miki mafi soyuwa haka tsoho ya ci gaba da yi musu nasiha masu tsuma jiki da sanya su cikin natsuwa bayan ya gama ne alhaji ya daura daga inda ya tsaya duk da alhaji kusan duk faɗa ne nashi da jan hankali sosai nasiyar ta shige su musamman ma beauty da taron don ita ne dama, inda daga ƙarshe tsoho ya rufe taro da addu'a yana musu albishir da za su zauna cikin shiri gobe akwai abun al'ajabi a ƙauyen nan dariya duka suka saka inda a nan ne ma beauty ta samu bakin magana ta ce watakil in tsoho zai raka mu mota in za mu tafi zai mana rawa da kafa ɗaya don ya tabbatar yana eh, don ya tabbatar mana ya samu lafiya baki ɗaya suka ƙara kwashewa da wata dariya tsoho yana mai bata amsa da in har ta kama gobe na juya jiki sai na juya cikin raha da wasa da juna haka dai suka rabu kowa ya nufi ɗakinsa don kwanciya shi ko alhaji ya sallama da su ya fice bayan fitar alhaji da kusan awa guda sai ga ɗan ladi ya shigo hannunsa rike da bakar leda guda biyu zarcewa ya ɗaki inda ya iske samir kwanci akan katifa yana waya da umma waje ya samu ya zauna har ya gama sannan samir ya juyo ya ce haba mutumina yau duka ina ka shiga haka daga cewa ka bani waje na kafa soyayyarka a zuciyar yarinyar nan kawai sai ka wani ɓace min sai yanzu murmushi ɗan ladi ya sake yana ɗan girgiza kai ya ɗago idanuwansa sama ya ce ai yau babban rana ce a gare ni kaga kuwa bai kamata na yi wasa da ita ba tun bayan rabuwar mu dai ban zame ko ina ba sai wajen amini na dan mai garin can na je muka sha hira duk na bashi labarin komai game da hajara kai in takaice maka ma labari shi ne ya bani Naira ɗari biyar da na siyo mana wannan naman. Janyo ledar ɗanladin ya yi miƙa ma ɗaya ya ce kaga wannan shi ne namu shi kuma wancan da ka gan shi a kulle na gimbiya ne. Dariya Samir ya saka can kuma ya nisa ya ce Allah mutumina ka ce yau daɗi za a ci. ai tana can shiga da ka miƙa mata kafin ta yi bacci washe baki ɗan ladin ya shiga yana ƙara gyara zaman hularsa a kai sannan ya ɗauko ledar ya ya kalli samir ya ce ya ka gani ɗan birni Jinjina kai ya yi da zumar gamsuwa da yadda ya ganshi ya ce wannan kwalliyar ta yi min hajjo. Cike da jin daɗin sunan da Samir ɗin ya kira shi da shi haka ya bar ɗakin. Wai wa ya ga 'yar jami'a an yi aure a ƙauye, ayi kuwa da musamman zan ɗauki katin ɗaurin aure na na kai jami'a ko don a sha dariya. Magana da Samir kenan ya kenan cikin raha bayan fitar ɗan ladin. Kwance take beauty duk da dai ba bacci take ba amma kana ganin ta kasan hankalinta baya ta tare da ita. Tuni ta lula duniyar tunani har dan ladi ya zauna nesa kaɗan da ita amma bata san da zaman shi ba. Sunanta ɗaya da ya kira ne ya maido da ita hayyacinta, a ɗan tsoraci ta ɗago kai gani ɗan ladi zaune gefenta yasa ta saki wata ƙara karamar tsoka ta koma ta kwanta gyaran murya ya fara yi sannan ya mika mata ledar ganin bata karba ba ya sa shi aji mata ledar ya mike zai fita kenan ya ji ta ce ka dawo ka ɗauki ledar ka na koshi bai bi ta kanta ba dan ladi ya fice abinsa yana mai cike da farin ciki na ko ba komai dai ta kalle shi kuma ya san abun abun su ne kawai na mata wato na filako amma tana da bukata baba ya gana da ke kwance can lungu da gado ta rufa da abin rufa ta buɗe ta ce in kin ƙoshi, ƙosho to miƙo min. Na lashe tunda abin wariyar abin wariyar launin fata ne. Bai kamin min ba ya biye miki ko? Ya motsa fuska Beauty ta yi sannan ta miƙe zaune ta janyo ledar ta buɗe nama ta gani sai ƙamshi ke tashi nan ta yi faro da ido ta ce la tashi babu mu ci nama ne ashe haka baba ya gana ta sauko suka naɗi naman su tas suka cinye Ruwa suka sha suka koma gado, a nan ne kuma hira ta ɓarke tsakaninsu. Tun fara hirarsu babu abin da Baba gana ke wa Beauty na siya da shi in banda sirrin zaman gidan aure. Duk wasu hanyoyi na tarairayar miji da neman soyayya wajen mai gida babu wanda Baba ba ta labarta mata. Har ta kai Beauty na mamakin yadda Baba ta san waɗannan bayanan ita da take ƙauye. Ba su suka tsagaita da hira ba sai can tsakiyar dare suka samu suka bi lafiyar gado suka danne ta. Misalin karfe sha ɗaya na safe, tsoho ne tsaye bakin ƙofar ɗakinsa shirye cikin farar shadda da malin-malin, malin-malin. wacce ta sha guga alhaji ya yi sallama ya shigo cike da girmamawa haka suka gaisa suka nufi hanyar fita waje har sun kai zaure ne alhaji ya dawo cike nufi ɗakin su ɗan ladi suna zaune suna hira shi da samir ko da ya shiga ma suka gaisa nan ya kalli ɗan ladin ya ce maza ka tashi ka shirya ka same ni kai ɗaya a babban masallacin juma'a na tsakiyar gari to ɗan ladin ya bisa da shi da haka dai alhaji ya je waje ya ba su wajen a bangaren baba kuwa tun tashinta asuba take tsaye gaban murhu sai girke-girke take yi ga wata tukunya can karama da lokaci zuwa lokaci takan buɗe ta motsa ta buɗewar da ta yi ne na ƙarshe ta ga tukunyar ta ɗanyi don haka ta juye ta ƙaramin kwano ta nufi ɗaki da ita tana shiga ciki zaune ta tarar da beauty ta yo wanka tana kwalliya sosai yau kwalliya take caɓawa abinta na komawa Mm, tukwalliya take cabawa na komawa gida kallo ɗaya baba ya gana ta yi mata ta saki dariya ta ce lalle yau ana gayo a nan. ita kuma wannan kwalliyar fa juyi ta yi da ido beauty tana ɗaure ɗan kwalin doguwar riga pink da ta saka ta ce wannan kwalliyar komawa gida ce don ni duk na ƙaguma mu tafi na huta da surutun ki kwanon baba ya gana ta ajiye a gabanta sannan ta ce bari zan muɗi nan da awa biyu zuwa uku zaki tafi gida ni na huta yanzu dai gyara zaman ki ci wannan ya motsa fuska beauty ta yi sannan ta kai hannu ta buɗe kwano kaza ta gani ciki ta sha kayan haɗi ga romo jikinta san babu kayan miki dago kai ta yi ta dubi baba ta ce wannan kuma me kaza ce mana ko kuma haka kuke da huwar kazar ku anan to ni dai ɗauki kayanki na ƙoshi da jin hakan baba ya gana ta samu waje ta zauna ai kuwa baki isa ba ni yi miki da huwa ki ce min kin ƙoshi ko yaya ne ma sai kin ci cewar baba Ba don ta so ba haka Beauty ta zura hannu cikin kwanon ta ɗalla kaɗo kaɗan ta saka cucu ta ji abu ya kama bakinta. Su Beauty abun nema ya samu, ai tuni ta gyara zamanta ta fara kwasar romanta, sai da ta ci kusan rabi da kwata na kazar nan bandar romo da ta sha ta ƙoshi sannan ta ture kwanon gefe guda ta ce alhamdulillah cike da jin daɗi baba ta janye kwanon daga gabanta ta fice abin da ba tare da ta tanka mata ba karfe sha biyu na rana Busa sarewa da ganguna kaɗai ke tashi ta ko'ina, duk unguwa ta ɗaya da hayaniya. Ko da Samir ya leƙo ya tambayi Baba ko lafiya sai ce masa ta yi ita ma ba sani ba, jiran dawowar su Alhaji take. Ba a yi minti talatin da maganar ba sai ga tsoho ya shigo gida da sallama cikin sauri ya nufi ma'ajiyar tabarma ya ɗauko ya yi waje. Zaure ya, ya je shimfiɗa. Ya shimfiɗa wa manyan baƙi sannan ya dawo ciki. Sunan Ya gana ya shiga kira haka ta fito a ɗaki da sauri tana lafiya. Abincin baki zaki miko da alamar fahimta haka baba ya gana ta nufi inda ta jere kayan abinci da ta gama. Ta jidi miƙa masa tana fitarwa har ya gama. Bayan wasu mintuna da ba za su fi koma ba sai ga Alhaji ya shigo gida yana kiran sunan Samir. Samir da ke tsugune gaban karamar jakarsa ta kaya yana kokarin zuge zip din don ya gama shirya kayansa tsab ya ji muryar Alhaji. Amsa mishi ya yi fito hannu riƙe da jaka, sororo Alhaji yana kallon sa, sai kuma can ya ce, ina zuwa haka? So saki ya sannan ya ce, dama zan kai ta mota ne kafin nan ku dawo sai mu yi sallama. Ajiyan zuciya Alhaji ya sauke sannan ya ce, to aje ta anan gefe, ka zo mu je zaure ana buƙatar ka a can. Umarnin da aka bashi ya bi haka ya bi bayansa bayan ya je bayan ya ajiye jakar sai suka nufi zaure. Daga fitar Baba ba ta zame ko ina ba sai ɗakinta inda ta tarar da Beauty kwance tana ta waya. Abun dariya sosai ya bata da alamar wayar da take ma tana jin daɗinta. Waje Baba ta samu ta zauna tana jiran gamawarta. Babu wani bata lokaci mai tsawo ta ɗauka sai gashi ta yi sallama wadda ta kira da zizi sannan ta kashe wayar kallo ta kai wa baba sannan ta ce ma'aikaciyar tsoho ya aka yi ne harara baba ya gana ta watsa mata sai ta ce saboda kin raina ni ne ni ce ma'aikaciyar tsohon dariya beauty ta maida mata madadin amsa gyara zamanta sosai baba ta yi sannan ta juyo ta fuskance ta sosai sunanta ta kira beauty ta amsa tana kare baba kallo hajara ina so ki natso. kuma ki saurare ni da kyau ki san cewa ita wannan duniyar komai muke aikatawa dama muƙaddari ne daga Allah sannan mafi yawancin abubuwa na rayuwa da muke ganin su ba alkhairi bane to su ne mafi alkhairi a wajen mu amma mu ba mu sani ba don haka ina yi miki umarni a matsayina na yar uwar mahaifiya mahaifiya a wajen ki, wacce na san ko ita mahaifiyar ki zan gaya mata ta ji da ki ji tsoron Allah a zamantakewar ki a rayuwa sannan ki yi biyayya wa na gaba da ke domin abin da suka hango miki na ci gaban rayuwa ke ba za ki taɓa hango shi ba na san yanzu ba za ki fahimci me nake nufi ba amma in kika koma gida ummanki za ta yi miki cikakken bayani a ƙarshe ina miki addu'ar Allah ya miki albarka beauty ta amsa da amin tana kaiwa nan a maganar ta baba ya gana ta miƙe ta nufi jerin samirunta da ke makale a cikin cupboard ta zaro wata karamar samira buɗe ta ta yi ta janyo kullin da aka rufe a bakar leda Beauty dai na biye da ita da ido har ta dawo ta zauna. Hannun Beauty ta riko ta saka mata shi sannan ta maida ta rufe nan ta ce Hajara ki adana wannan zai miki amfani duk ranar da Allah ya sa kika tar kika tare a ɗakin mijinki ko bayan raina ne kafin mu'amala ta auratayya ta haɗa ku ki tabbatar kin jika shi da ruwa kin sha hannu ta kuma kaiwa ƙarƙashin gado inda ta janyo wani farin mayafi da ta da ta yafa wa beauty sannan ta saki murmushi ta ce to haka yau zaki koma wa ummanki na san za ta yi farin ciki in ta ga wannan gyalin a jikinki kalaman baba duk sun bi sun gama ɗaurewa biyu kai, inda kunya ta gama lullube ta don jin maganar baba ta ƙarshe na abun da ta bata, don duk wasansu ba su taɓa magana irin haka ba. Suna cikin wannan hali ne suka ji shigowar tsoho da alhaji sunan ya gana suke kira baki ɗayansu don haka cikin sauri ta fito tana tambayar ko lafiya alhaji ya tambaye ta ina yaran suke suna ɗakin. Yana jin haka ya shiga kiran sunayensu a tare. Samir ne ya fara fitowa ɗan ladi na riƙe da hannunsa gaba ɗayansu cikin nan babu alamar annuri. Sai can Beauty ta fito riƙe da jaka a hannu. Tsoho na ganin yanayin Beauty san babu alamar damuwa ko ɓacin rai a tattare da ita cike da zolaya ya ce lallai yaran zamani wato ke farin cikin tafiya ma kike ki bar ne ko? Ita ma dai cikin wasan ta maida masa da emana. Eh ai daman duk a ƙagima nake na koma garinmu. Dariya tsoho ya sake sannan ya tsakaita takaitacciyar nasiya ya musu sosai. Mai tsuma jiki, inda duk jiki na jan hankali ne da haƙuri ga al'amarin rayuwa, sannan ya sanar da su cewa ba su kaɗai za su tafi can ba har da alhaji da wasu mutanen. To kawai suka amsa da shi sannan suka fiddo kayansu, Babu ya gana na riƙe da hannunta har suka fice waje. Cincirindo na mutane da motoci Beauty ta soma gani tun wata inda nan take gabanta ya yanke ya shiga faduwa. Cike da ɗumbin mamaki ta kalli Baba ta ce wannan mutanen fa haka. Baba, da yake Baba ya gana ta shirya ma amsanta wannan tambayar tuntuni don ta san babu makawa sai ta afku. Nan take ta bata amsa da naɗin sarauta aka yi shi yasa ma kika ji unguwar ta rikice. Alhaji aka baiwa mukami don haka in kun je can gida an natsu sai ki masa tayin murna. To, ta amsa da shi, da haka dai ta kai ta har inda motar Samir take, ta buɗe ta shiga gidan gaba. Ta zauna, haka tana kallon Alhaji ya shigo da wata mota doguwa fara tare da wasu jama'a kana ganin su kaga mutane yan alfarma inda ɗan ladi ya rako samir har bakin mota suka yi sallama beauty na masa ban kwana, amma yadda ya shiru uwa bai ji ta ba don haka ita ma ta basar don ta lura da ma yanayin nasu gaba ɗaya yayi sai a hankali ko ɓacin rarrabuwa da juna ne oho musu Tafiya suka shiga cikin natsuwa haka yake tukin inda motoci uku ke bayansa a jere. Tun bayan shigar su mota babu wanda ya iya koda kwakwaran motsi ballantana ma magana. Dukkaninsu tunanin tunani ne tsagwaransa a cikin ransu. A saka wancan a kunce wancan haka har suka yi nisa sosai a tafiyar su kishi da ya taso masa ne janyo ruwa faro da ke gefe da shi ya bude a hankali ya shiga sha Ɗagawarsa ta ƙarshe ne ya sa shi ƙwarewa da sauri ya sauke ruwan ya shiga tare. Jin yadda yake ta faman tare da alama ma ya ƙware da yawa ya saka Beauty ɗago kai ta sake daradaran ta saki daradaran idanuwanta a kan shi ba tare da wani tunani ba ta ce masa sannu ya samir banzaye da ita uwa ma bai ji mai take cewa ba ya ci gaba da tarinsa ko za ka tsaya da motar ne A raunane ya ɗago kumburarrun idanuwansa ya sauke su a kanta. Kallon da yake watsa mata kaɗai ya isa a ce mata sha jinin jikinta. ɗauki kai da ta yi daga kansa ta maida kan titi wanda hakan bai sa ta tsaya da maganar ta ba ta ci gaba. Hmm, yanzu dai ba da bane. Da za a kashe mota ka Ka jibge ni wallahi yanzu kan na wuce wurin. kuma kar ka yi tunanin ma abin da kai min a baya yanzu zan ɗauke shi wallahi ba zan ƙara tsayawa wani namiji ya taɓa lafiyar jikina ba kar ma ka gana saurara maka dama can saboda tsoro na da alhaji ne amma ka ga yanzu yadda na ɗauko hanyar gidan nan komai ta fanjama ma fanjam cikin ɓacin rai da ɗacin zuciya haka kalaman beauty ke dokar kunnuwansa wato ma wani wawan damƙa da ya kai wa hannu ya yi mata saman kanta cikin zafin nama ya kai gab da gaban motar kenan zai buga kamar daga sama ya ji maganganun baba na da masa ka ji tsoron Allah kuma ka sani Hajara ta zama abin kiwo a wajenka a salale ya iya zare hannunsa daga kanta wanda tuni beauty ta gama sakin jiki ta ji inda kanta zai kasance ta ji an sake ta ji dai an sake ta hannunsa ya buga jikin steering motar ya ce wallahi an cuce ni an cuce ni why why dariya beauty ta sake ganin yadda yake ta mahaƙi haƙi kamar wani manyan manyunwacin zaki fari ta da ido kamar yana ganin ta tace Allah da ya kiyaye maza ba sai abin kunya ba in banda da matsoraciwa ke dukan mace dariya ta ƙara sakar masa inda abin duniya ya biya gama cika samir siri na motar ya kunna ya ƙure ƙarar motar ƙira'ar sudais ta hau tashi sosai ya shiga binsa ko ya samu sassauci a cikin zuciyarsa a littafin nan za mu dakata a nan gurin sai mu haɗa littafi na gaba na goma sha biyar don jin yadda al'amarin zai kasance kada ku manta labarin saura ne kamar yadda na yi muku alƙawari da kuka zo kuka tambaye ni ko ku yi haƙuri kuma na jinkirin shi ban so aka ba